ya san manufar da ta sa aka saukar da shi wannan littafi alkur'ani mai girma manufar shine abubuwa guda uku ne na farko lilkira'a na biyu wata dabbur na uku wal'amal allah ya saukar da alkur'ani domin a yi karatunsa ya saukar da alkur'ani domin a fahimce shi ya saukar da ƙur'ani domin a yi aiki da shi saboda karatun wasila ne na fahimta fahimtar wasila ne na aiki kowane ɗaya daga cikin ukun nan ba zai amfane ka ba sai da ɗayan ukun a haɗe suke komai iya karatunka ba za ka amfana da ƙwar'ani ba sai ka san me yake cewa komai sanin ka ga ƙwar'ani me yake cewa ba za ka amfana da shi ba sai ka yi aiki da shi bisa ce kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi wal yatazakkara ulul albab